ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا حقيقه mun ba annabi Musa littafin taura kuma mun bayar da ɗan uwansa annabi Haruna manzo tare da shi domin ya kasance mataimaki a gare shi